لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، درسنا نوتنا نعم رام تشتر في نذري لهم سندري لكن تراتمنا عمدة الأحكام مع الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه يوم sha ɗaya ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wadda ta daidai da ashirin da biyar ga watan shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya muna cikin kitabul buyo babu ma yunha anhu min buyo muna cikin kitabul buyo babin abubuwan da aka hana na daga cinike-cinike na daga a cinikayya za mu tashi hadisi na hudu hadisin abdullahi bin umar na'am ya ce wa an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il samarati hatta yabdu salahuha ya hana a sayar da wato dabino dabino da yake kan itace wato danyen dabino da yake kan itace hatta yabduwa salahuha har sai nunarsa ta bayyana na halba'i'a wal mushtari ya hana mai sayarwa ya hana mai saya duk su biyun an hana su wannan hadisin hadisin abdullahi bin umar kamar yadda yake sharaɗin al-musannif muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun fitar da shi sun fitar da shi daga hadisin malik an nasir an abdullahi bin umar wanda shine daga cikin asahul asani kuma fi malik bai kaɗaita da ruwaito wannan hadisin daga abdullahi bin umar ba bal ayyub ubaidullahi bin umar al'umari ya ruwaito shi kamarsa kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim haka zalika ayyub sakhtiyani shi ma ya ruwaito tare da ƙanƙari da ya ma riwayar malik haka zalika yahya ibn sa'id al-ansari kuma nafi bai ta da wannan hadisin ba daga abdullahi bin umar abdullahi bin dinar al'adawi shi ma ya ruwaito kwatankwacin ya ruwaito ma'anar wannan hadisin daga abdullahi bin umar haka zalika salim dan abdullahi bin umar ya ruwaito wannan hadisin tare da ziyada ta naha an bai rati bi tamr ya kuma hana cinikin wato ɗanyen dabino da ke kan bishiya da busasshen dabino mutum ya bayar da nunan nan wato busasshen dabino mutum ya ba da dabino busasshe kan dabinon da yake kan bishiya wannan yana tsaye daga cikin cinikin da aka hana yana tsaye daga cikin cinika cinika da aka hana kuma dalilin hannun bayaninsa ya zo a hadisun zaid ibn sabi wanda al'imamul buhari ya ruwaito shi a ƙarƙashin wannan babin da ya yi babu annahi an ba'u bai'a wato ba'u babu bai'u samarati hatta yabdu wa salahuha bai'u samarati qabla budui salahiha kafin wato sayar da 'ya'yan itace kafin nunarsu ta bayyana to ya wannan hadisin Imamul imamul bukhari sai ya fara da hadisin zaid ibn sabit kafin wannan shi hadisin zaid ibn sabit shine cewa sun kasance a madina suna irin wannan ciniki sai mutum ya sayar da a 'ya'yan itatuwan lambunsa tun kafin a girbe kuma tun kafin nunarsu ta bayyana sai daga baya sai su zo su ce ai duman ko marab ko a sunaye dai na waɗansu cututtuka waɗanda suke sanannu ne a ga cututtukan dabino ko ya zamanto cewar dabinan ya motsi bai cika ba ko kuma ya zamanto irin dabinon wanda yake cikinsa ya zamanto baki kirin ba za a iya ci ba ko kuma ya rinka wani irin wari sai su ce to ai ga abin da ya faru shi kuma wanda ya sayar ce ya riga ya sayar to da husumarsu ta yawaita rigingimu suka yawaita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada a sayar da 'ya'yan itatuwa har sai idan an ga alamar nunarsu ta bayyana wannan shine sababin dalilin hannun to a bisa haka ne ya zamanto kun ga hannun zai ɗauki hannun da ya zo za a ɗauke shi a bisa mafi rinjayen magana akan haramci saboda abin da yake kaiwa ya zuwa gare shi na rigima da saɓani kuma mun ambata cewa ɗaya daga cikin wato makasudi makasid na shari'a a babin ciniki shine hana mu'amalori da za su kai ya zuwa ga rigima da rikici da saɓani saboda abin da wannan abin ya ƙunsa na raunana wato ƙarfin musulmi da kuma hanya ce ta ɓata tsakani ta yadda ɗan zai shiga ya ɓata tsakanin musulmi kuma alkhairai Allah ya ɗauke su daga cikin al'umma saboda rigima tana da wannan sharrin rigima da husuma wato tana zamantowa sanadiyar ɗaukewar alheri da albarka daga cikin al'umma to da haka ya zamanto daga cikin manufar shari'a dukkan wato mu'amala ta ciniki wadda za ta kai ya zuwa ga a rinka samun rikici da saɓani shari'a take hanawa ah, wannan budu sala hatta yabduwa salahuha hakanan tazo yabduwa wato ba tare da alhamza ba min min bada idza zahara bada yabdu idza zahara idan ya bayyana to hatta yabduwa salahuha tafsirin menene bayyanar nunar kayan itatuwa zai zo a hadisin da zamu karanta na biyu hadisin Anas insha Allah da kan cewa ma'anarsa shi ne idan dabino ne hatta ya marra au ya farra wato ya yi ja ko kuma ya yi yalo ya yi fatsi ba yana kore shar ba saboda shi kansa dabino din wanda yake yin ja idan sabon dabinon ya zo kusan sabon dabino akwai wanda za ka gan shi ja akwai wanda za ka gan shi rawaya-rawaya to wanda yake ja din nan alamar in ya ja alamar ya nuna shi ko wanda yake rawayar rutsab din da yake rawayar in yayi in yayi fasifasirar yin rawaya to ta ke wannan ita ce alamar nunarsa a to kamar yadda zai zo a cikin hadisin da zai zo za mu gane kan cewa kowace irin kowane irin a ɗayan itatuwa akwai abin da shine alamar nunarsa wanda manoma sun sani kuma malitabin fikihu hudu sun yi bayanin su to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da ka'ida bayyanar alamar nuna ita ce babi ɗin da zai sa a sayar da wato 'ya'yan itatuwa mafi yawan al'umma sun ɗauki wannan hani akan cewa haramci ne amma al'imam abu hanifa ya ɗauke shi akan cewa kar hanci ne wato annahyu littanzir ya gina shi ne akan ka'idarsa ta cewar tun da zahirin wannan hadisin babu wani abu wanda yake ya saba ka'ida saboda haka sai ya dauki abin cewa babin wato a karhanci ne ba zai dauke shi a babin wato haramci ba to <clears throat> sai dai wannan shi sayar da 'ya'yan itatuwa yana da suwar sura ta farko shine a sayar da 'ya'yan itatuwar tare da bishiyar in aka sayar da 'ya'yan itatuwa kamar mutum bishiyar dabino sai ya sayar da bishiyar dabinon tare da 'ya'yan itatuwan da suke kai bayan an yi ma kilili bayan an yi kilili har alamar 'ya'yan itatuwan sun bayyana to a nan ya halatta a sayar da shi a sayar da kayan itatuwan domin kayan itatuwar sun zamanto taba'an ne eh, suna bin bishiyar ne ko shine suke ce mata attabi'u tabi' mai bi mai bi ne saboda haka shi wannan hannun ba zai afko a kansa ba saboda haka ko da alamar nuna ta bayyana ko alamar nuna ba ta bayyana ba ya halatta a sayar da shi tun da ba an sayar da shi ba ne ba za a samu rigima ba an sayar da shi saboda yana bin ainihin bishiyar da yake a kai ne haka zalika idan aka sayar da shi balantana kuma aka ce an sayar da lambun ne ga baki daya an sayar da lambun hagan an sayar da lambun a bishiyar ta shiga ciki abin da ke kan bishiyar ma ya shiga ciki to shi ma duk wannan babu iskali hmm? hali na biyu shine a sayar da 'ya'yan itatuwar ba tare da asalin ba kamar ga shi sabon dabino kana so ka ci sabon dabino mutum ya zo a kin dabinon yana kan bishiyar tunda ana yi ta hanyar alhars ana kardado za a samu wanda zai zo ya kardado ya ce wannan bishiyar dabinan idan aka yanki idan aka girbe zai yi kwano kaza sai a yi ciniki haka to wannan shine akwai tafsir idan kafin bayyanar nunan ne idan kafin nunarsa ta bayyana to ya halatta a sayar da shi alalƙafi da sharaɗin za a yanke shi a lokacin da sharaɗin za a yanke tun in aka yanke batun cewar a bashi wani abu ya zo ya same shi na barna ko ya zamanto ya kasa cimma nunarsa ko kuma yayin da zai nuna ya zamanto ba yanda ake tsammanin zai nuna ya nuna ba kaga babu an toshe wannan kofar rigimar to wannan shine surar da fuqaha suka faɗa idza kana alal qat'i a saya da sharaɗin cewa a yanke. an fahimta tunda wato akwai suwar guda uku alal qat'i alal tabqiya alal wannan wanda ake sayar da shi kenan daban ba tare da asalin ba kayan itatuwan kawai an fahimta alal shi shine lokacin da aka saya ana saya a yanki dama a girbe shi dama abinda aka saya kenan ana saya a girbe shi to wannan a malikiya da shafi'iya da imam da alhanabila sun halatta shi alattabqiya shine a saya da sharadin cewa za a bar shi har ya kai dan ya nuna to wannan shine haramun ne domin zai kai ya zuwa ga rigima a kansa hadisin ya zo a kansa hadisin ya zo na uku alal itlaq an saya kawai an yi shuru alalƙatsi ne ko alattabkiya za a yanki za a girbe ne yanzu ko ko za a bari har sai ya kai lokacin nuna da lokacin girbi to wannan shi ma malikiya sun hana a bisa mashhurin mazhaba ne mazhabal iraqiyyin da shafi'iyya amma alhanafiya sun halatta shi sun halatta shi sai suka ce sai dai kawai sai alizumta masa kan cewa sai ya yanki. amma suwar surar cinikin ta yi me yasa aka halat me yasa aka haramta shi alal Islam ba tare da kaidi ba ba saboda saboda hanin da yazo hanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi domin ya shiga cikin surar hani ya shiga cikin surar hani domin surar alal qat'i abin da ya fitar da ita ai ita ma ta shiga cikin surar surar hani din ko tunda sayar da ƴaƴan itatuwa ne kafin su nuna ta shiga cikin surar hannu amma abin da ya fitar da ita ma'ana saboda an yi la'akari da ma'anar da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shine abin da zai kai ya zuwa ga rigima idan wajen nunan ya zama to bai nuna yadda ake so ba ko kuma wata wani ko kuma wata aha wata wata annoba ko wani aibi eh, ya zo ya samu 'ya'yan itatuwa to kaga ko idan aka yanke kaga duk babu wannan to saboda haka alfuqaha suka fitar da wannan surar suka fitar da wannan surar ta hanyar duba ya zuwa ga ma'ana daga umumin lafzi daga lafazin hadisin <coughs> na'am <coughs> to shine a malikiya sai suka ƙara sharuɗa guda uku suka ce sharaɗi na farko in na fa'a idan zai yi amfani kama alal misali in aka yanke za a je a saya shi ya zamanto abincin raƙuma abincin dabbobi a basu su ci kaga yayi amfani domin in ko bai zai yi amfani ba kaga ba zai yi ayi shi ba saboda shari'a ta hana tozar ta dukiya domin zai zama to ida'atul mal idan kawai an yanke shi ne don ba kuma wani amfani zai yi ba to dan me zaka sa kudin ka gaje ka sai abin da ba shi da amfani duk da yake zaka ce kudin ka kudin ka ne amma shari'a ta ce maka kudin ka kai ba asali kudin ka ba naka bane na Allah ne saboda ka dole kai amfani da su ta yadda zai zamanto ba za ka tozarta amanar Allah ba saboda ka baka da ikon ka barnatar da kudinka duk da yake naka ne ka ce abinda ka ga dama za ka to saboda ka suka sanya wannan sharaɗin suka ce inna fa na biyu ya buƙaci yin haka yana da buƙata shi wanda ya saya shi almushari mai saya ɗin kan ya yanke ɗin sai ya buƙaci ya zuwa ga yin haka domin in babu bukata ya zama ya zama barna shi ma sannan sharaɗi na uku Allah ya tamala ahlul baladi alaihi kada mutanen garin ya zama to ya zama to musu al'ada sun haɗu akan cewa haka suke yi domin aka yi haka barnar za ta yi yawa sai ya zama to cewar ba za a samu bi za a samu aka yi girbi idan mutanen garin duk an riga an saba ta zama to al'ada ana sayar da 'ya'yan itatuwa tun kafin su nuna to kaga wannan in aka kyala wannan kofar wani ya dace da asalin malik kan cewa abin da zai kai ya zuwa ga barna ana hana shi in aka kyala wannan kofar cewa mutanen gari sun saba suna yin haka to shi kenan sai ya zama to kan cewar wato da in aka yi noma kusan rabin amfanin gonan ma ba za a girbe shi ba domin duk an sassare shi tun kafin a yi girbi mutane sun je sun ba da kuɗi sauraka wannan almalikiya sun ƙara waɗannan sharuɗa imamul lahami abul hassan ya ƙara waɗannan sharuɗa guda biyu in na fa wahtaja lahu walam yutamala na'am a buƙatar ana nufin ta almushtari ba buƙatar mai sayarwa ba eh to ba shi a ce sa aka ce na halba'i a wal mushtari ba saboda shi aina alba'in hannunsa ya fi tsanani bima ya akulu a hadukun mala a fihi bi gairi haq kamar yadda zo a hadisin anas dan me za ka ci dukiyar dan uwanka ba dan me ɗayan ku zai ci dukiyar dan uwansa ba da haƙƙi ba domin shi mai sayarwa idan bukata ta sanya shi je karɓi kuɗi daga hannun mutum kuma ya zo abin da ya zo ya bashi bai masa amfani ba bai cuce shi ba ya cuce shi shi yasa hannun akan almushtari ya fi akan alba'i ya fi tsanani amma an ce na halba'i'a wal mushtari an hana mai sayarwa an hana mai saya saboda shi kansa mai saya kada ya ce ai haƙƙin nawa ne na yadda ne a tsara dukiyar tawa sai a ce masa a baka da wannan haƙƙin don kai da kai asarar dukiyar ka ba da wani abu ba tozarta dukiya ne kuma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naha an ibaatil mal ya hana tozarta dukiya sannan kuma na biyu ma akwai wata ma'ana wanda ibn hajar ya ishara gare ta ya taimaka ma shi alba'i wajen cin dukiya ba da haƙƙi ba an haɗa baki da shi wajen a ciyar da shi mai sayarwa a ba shi dukiya ba da haƙƙi ba na'am eh <laughs> musulunci ya tsara dukiya duk wani na daga cikin maqasid hifdul mal hmm? irin misalan da za ku kawo kenan a cikin maqasid shari'a rinka gani maqsad hifdhul mal irin yadda shari'a ta tsare dukiya an gane saboda haka to sannan mafhumin idan mafhumin hadisin ya nuna cewa idan nuna ta bayyana ya halatta a sayar idan alamar nuna ta bayyana ya halatta a yi cinikin to idan aka yi cinikin a ya halatta a yi shi bi sharɗin ƙafi da sharaɗin a yanki tunda an aka yanke tunda alamun nuna ta bayyana zai nika ko akwai yadda za a yi a nika shi ko a sashi a cikin toka ko makamancin wannan ku ɗauki dai kamar mangoro kamar mangoro yanzu daga mangoro ya yi ya in mangoro yana kore shar ka san nunarsa ba ta bayyana ba to shine kabla budu sala amma yayin da mangoro ya soma ya soma eh, ya soma irin fatsi-fatsi din nan ko jaja-jaja to a lokacin ya halatta a sayar to aka sayar kuma ya halatta shi mai gona ya ce to da sharaɗin za ka girbe ka kwashe ba na son ka ringa shigo mun gona na'am? mene? ya bai gama girmansa ba ya gama girma ma'an ridwan yanzu idan mangoro ya soma yalo yalo wani girma kuma zai kara ya riga ya gama girmansa har ya nuna alaman nuna ko ba haka ba to wani kuma a ce wai a bar ya wani girma za mu zo menene yake da tabbatar da nuna sai kowane mangoro ya nuna ko kuma aka samu waɗansu sun nuna a aiki wata matsala yake kawa wai girma wato yana ganin in aka bashi in aka in aka yi da sharaɗin a girbe a lokacin an hana shi damar mangoron sai ƙara girma wani girma mangoro zai ƙara ba girma yake ƙara kai ma Rizwan ka fiye musu <laughs> ba zai yi waka ba mangwaro Eh, ni dai ba manomi ba ne amma na san cewa mangoro ina gidan mangoron gidan malam abdulwahab <laughs> eh, eh, eh shi ne idan dai ya riga ya nuna alamar nuna shikenan ya riga ya kai barinsa a jikin bishiyar shi ne watakila zai sa ya gama nunarsa amma in aka cire shi in aka in aka cire shi an aka cire shi aka nuka shi zai aka nuka shi zai nuna zuwa ƙarshe to da babu tozarta dukiya shi yasa suka ce ya halatta bi sharfil qat'i wa bi sharfil tabqiya me bi sharfil qat' shi mai sayarwa ya ce to da sharadin zaka muna gama ciniki ka girbe shi to wannan ya halatta ko kuma bi sharfil tabqiya shi mai saya ce to ba ni da inda zan je in sa shi yanzu ka saboda haka ka bar shi ka bar shi a jikin ka bar shi a kan bishiya har sai lokacin da ya gama nunarsa sai in zo in dauka in ya ba da wannan sharadin yana da haƙƙin yayi wannan an fahimta to wannan shine sa wannan kuma shine mazhabar malik da mazhabar shafi'i to wannan kowace irin wannan ba wai kawai ana maganar 'ya'yan itatuwa ba bal hatta irin waɗanda suke waɗanda suke yaɗo a kan ƙasa wanda suke yaɗo kamar kankana kamar kankana da suka bewa dukkaninsu idan alaman nuna ya zo za a iya sayar da ita kafin alaman nuna ya zo bai halatta ba sai da sharaɗin za a yi ko kuma a cikin surar cewa za a sayar da ita tare da lambun za a sayar da za a sayar da wato a kankanar da yaɗon nata ga baki za a sayar tare da lambun to wannan ya halatta haka zalika idan kwaya ne idan hatsi ne idan tsaba ce ita kuma idan tsaba ce alamar sai zama to ya soma bushewa ya soma karfi ya yi karfi yadda ba za ka ka matse shi ya zama to kawai ruwa ba in yi da idan ya yi karfi au ba ko ya fari kamar yadda ya zo a hadisin a waɗansu daga cikin lafuzan sauran hadisan to kaga shi ma wannan domin alamar cewar abin da ya ragu gare shi kawai kara shi ne kuma ba zai yi mutum ba zai zamanto an ci dukiyarsa ba da haƙi ba idan ya saya sai dai suna da tafsil a cikin kamar alkama wadda take take buya a cikin zangarniyar wadda yake ba za a iya ganta ba kamar irin su dawa ba dawa za a iya ganinta amma alkama da yake tana da bawo da yake rufe ta to shi ne wannan ba zai zamanto an wadatu da alamar karfin nasa ba ba zai iya zamantowa alamar ba ba su halitta a yi cinikinta a kafin lokacin ba to mu karanta ɗaya hadisin na anas عن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه نعم عن انس بن مالك آه، دجا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي جوا من زمان الله صلى الله عليه وسلم يا هنا اسير دا يا ان اتاتوا wato da suke kan bishiya hatta tuzhi har sai sun yi azzahu wato har sai sun nuna alaman nuna wa qila sai aka ce ma wa ma tuzhi menene tuzhi menene zahu menene alaman nuna qala tahmarra wato tayja qal sannan yace ara'aita idza mana Allahu thamara ka bani labari idan Allah ya hana ita wannan yar itatuwar kaiwa ya zuwa ga inda za a yi amfani da ita bima yastahillu ahadukum mala akhi da wani abu mutum zai halatta ma kansa cin dukiyar dan uwansa wato kai ka karɓi kuɗi amma shi kuma bai samu abin da yake nema ba bai samu amfani ba ka ci kuɗinsa ba da haƙƙi ba to shine yake tambayar eh, wannan shine bayanin illa bima yastahillu ahadukum mala akhihi gairi haqq Ah, da mene da wani dalili dan uwanku zai halatta cin dukiyar dan uwansa ba da haƙƙi ba wannan hadisin kamar hadisin ibn umar ne to shi dama wannan hadisi na hani daga bai samara hatta yabdu wa salahuha hadisi ne wanda yake mashhur mun karanta na ibn umar to ga na anas ibn malik bayan su akwai hadisin jabir dan abdullahi yana cima yana cikin bukhari da muslim akwai hadisin abi huraira radiyallahu anhu akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda duk hadis duk waɗannan hadisai imma muttafaqun alaihi wa imma suna cikin sahih muslim saboda haka hadisai ne ingantattu don haka kun ga hadisi ne mashhuri ga sahabbai har guda biyar ga ma ga zaid ibn thabit shi ma ga hadisin zaid ibn thabit wanda shi ma yana cikin bukhari saboda haka hadisi ne mashhuri to wannan riwayar ta zo da bayanin a ta zo da bayanin ta zo da bayanin menene alamar nuna din ya fassara ta da cewa an ta hamarra ta ja to kuma wannan hadisin da wannan lafazin ya nuna cewar hannun da aka yi wato ya fi ƙarfi akan mai sayarwa tunda an ce bima yastahillu ahadukum mala akhihi bighairi haqq da wani dalili ne dan uwanku zai halatta ma kansa cin dukiyar ɗan uwansa ba da haƙƙi ba shi yasa buhari sai masa tarjama yace babu idza ba'a simar qabla budu salah thumma asabathu aha fa huwa min al babin idan mutum ya sayar da wato 'ya'yan itatuwa tun kafin nunarsu ta bayyana sannan wata annoba wani aibi rashin nuna ko bacin a kayan itatuwar ya same su to a wannan asarar minal ba'i tana kan mai sayarwa tana kan mai sayarwa shine illa dan kada ya ci dukiya ba da haƙƙi ba dan haka sai ya dawo da kudin sai ya dawo da kudin saboda wannan to ya fassara Allah anan ya fassara tazhu da ma'ana wato tahmarra a wata riwayar tahmarra tahmarra au da alif ah, wanda duk dai ma'anar su daya shine wato ta yi jaje-jaje ko kuma ta yi rawaya-rawaya ah, akwai ishara da abinda aka ambata na kan cewar sayar da wato 'ya'yan itatuwa kafin munarsu ta bayyana wannan akwai garar a ciki akwai garar akwai rashin tabbas saboda ba a sani ba ko za su nuna ko ba za su nuna ba in sun nuna din za su kai hayya zuwa karshe ba tare da wani wato a wata illa ta same shi ba ko ko ba zai kai ba to duk wannan shine ya nuna cinikin nau'i ne na cinikin algharar ciniki na rashin tabbas to shi kuma ciniki na algharar kamar yadda muka ambata an haramta shi saboda illa guda daga cikin illo eh, saboda illa guda biyu ko za ku iya tuna illolin guda biyu na hana cinikin garar a'a caca ce wannan shi algarar ba haka ne yana jawo rigima to na biyu cin dukiya ba da haƙƙi ba wannan su ne illolin guda biyu a cikin cinikin garar akwai cin dukiya ba da haƙƙi ba domin ka sai abin da yake ba shi da tabbas ka biya da kuɗi wanda suke tabbas ne saboda ka mutum ya karɓi tabbas dahir kai kuma an baka kana baina samawati wal ard to kaga wannan cin dukiya ne ba da haƙƙi ba to shi yasa aka hana cinikin garar to akwai shi a cikin cinikin wato akwai shi a cinikin kayan itatuwa kafin alamun nunar su ta nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadifin hatta tuzhi hatta tuzhiya aka ce shine alaman nuna ko ta hamarra wato ya bayyana a launi wannan tsaba'an ya faɗe shi ne dangane da dabino dangane da dabino shine alaman nunarsa kuma kamar yadda yazo a wata riwayar ta hamarra au tasfarra wato ta jaja ko ta rawaya rawaya wannan ga dabino ne shi kuma a wata riwayar ya zo hatta wadda hatta ya yi baki shi ne kamar inibi kenan inibi don alamar nunan inibi shi ne ya soma baki-baki hmm. ta saboda haka wani ya nuna kan cewa kowace irin 'ya'yan itatuwa akwai alamar nunansu to sannan kuma to sai su kuma fuka ha a bisa wannan ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zahirinta shine cewar a daga zarar an samu abin da za a kira shi shine wannan jajajajen ya samu al'izhaɗin daga zarar ya samu to ba zai yiwu a ce ya samu ga dukkan abin da za a sayar ba wato daga zarar an fara samunsa to shine wajen fahimtar wannan su fuka ha'u suka yi saɓani idan aka samu lambu ɗaya abin nan ‘ya'yan itatuwarsa alamar nunan ta soma bayyana wannan ya isa a yi cinikin ga dukkan sauran abin da ke cikin gonakin garin ko da su alamar nuna bai bayyana a cikinsu ba idan dai aka samu wato domin aka samu na wata domin idan aka samu na wani lambu ya fara to wannan alama ne cewa lokacin nuna ya zo lokacin nuna ya zo lokacin da za a fara cin wato sabon dabino sabon 'ya'yan itatuwa a shi yasa a wata riwayar aka ce wa yadhhara halawataha alawar wato zakin ta bayyana kuma akan wannan ne ake kawo hadisin a Abu Huraira radiyallahu anhu inda yake cewa idza tala'a a waqt sabah zahabat al'ahatu an ko an ahalil balad a wata riwaya zahabatil Ahatu an ahalil balad wato idan tauraron surayya ya hudu lokacin sallar asuba to illa ta riga ta kau da mutanen gari wato illar da take iya samun ƴaƴan itatuwa ta riga ta kau ga mutanen gari domin shine farkon shigar wato yanayin bazara yanayin asai zafi da daga zarar alamar randa tauraron surayya aka ganshi da asuba to lokacin yanayi ya canza wato abin nan dan shi baya bayyana sai a 21 ga watan june afon 21 ga watan march 21 ga watan march ko da ke a wannan shine wannan eh na'am haka ne 21 ga watan march shine zai zamanto shine yake shine shine lokacin a shi lokacin abin nan ne ai spring ne spring ne ko eh a saif yana farawa 21 ga watan june eh 21 ga watan june to shine har bara waɗansu suka rinka amfani da wannan suna cewa wai 21 ga watan jun aka faɗi lokacin da zai dace a cikin watan ramadan cutar corona za ta tafi allah zai ɗauke ta suka fassara wannan hadisin da wannan shi ku hadisin abin horarra yana magana ne a kan cewa shine farkon lokacin da nunar 'ya'yan itatuwa yake bayyana da shiga sai <laughs> to almuhim za a yi la'akari da abin idan nunar ta bayyana a cikin wani lambu daga cikin lambunan garin saboda haka duk wannan zai ba da dama a yi ciniki a sai da wato a iya sai da 'ya'yan itatuwa ko da suna su alamar nunan bai bayyana ba tun da lokacin ya yi to waɗansu malamai suka tafi a haka kamar yadda yake a kamar yadda aka ruwaito daga waɗansu mazhabobi ɗin mazhabar malik shi ya ƙayyade da kan cewar sai dai idan ya bayyana a lambu wanda yake kusa da lambunka in kana da lambu lambun makwabcinka ‘yan itatuwa suka soma nuna to a lokacin da za ka iya sayar da naka ko da naka ba su soma nuna ba don ya nuna lokacin ya zo kusan ɗaya sai dai kawai idan sharaɗin wato ba wadda suke ce mata albakura ba albakura wadda take riga sauran 'yan uwanta nuna tun kafin su nuna kasan akan sami irin wannan me ake ce musu da ya ake su eh yar wuri haka ake ce mata hmm? a danke ne ban san kalmar ba a larabci ne suke ce mata albakura min albukur wurwuri jijjifi hmm. ita bakura ba a la'akari da ita kuma wato yadda Allah ya tsara nunar 'ya'yan itatuwa wato suna nuna ba lokaci ɗaya ga baki ɗaya ba a hankali a hankali a hankali kuma shine malamai suke cewa wani yana ɗaya daga cikin rahamar Allah ga al'umma don su rinka jin daɗin cin sabon sababbin 'ya'yan itatuwa hasan dabino a rutsab ba kamar busasshen dabino ba rutsab sabon dabino daɗinsa ya fi wanda aka ajiye har ya gama nuna to shi yasa in wato idan aka gama cin na wannan na wancan ko bai nuna ba shi ma sai a je a ci tunda a da babu freezer kun san yanzu yadda suke yi in aka samu aka girbe sabon dabinan ma ba za a bar shi ya zamanto busasshen ba tsohon sai a je a sashi a cikin manya-manyan freezer a sashi a cikin manya-manyan freezer yadda zai zamanto in aka fito da shi cikin azumi idan azumi ya zo lokacin za ka je a kasuwa kusan babu shi sai ga duk an fito da shi ana sayarwa ana kuma raba mutane kyauta hmm. to da yake su can ba su da nefa eh. eh ba su da nefa a can eh sai a ji a sake riba eh to almuhim dai wannan shine a duk abinda zai abinda ya sa waɗansu malamai suka tafi akan cewa an aka samu a alambu guda ɗaya sai a game hukuncin ga mutanen garin saboda wannan zai zamanto zai rage rigimar idan ya zo ya ce ya saya bayan kuma alamar nuna ba ta zo ba sai ce to ai gashi a gonar na alamar nuna ta zo gashi a je a gani to zai rage rigimar saboda haka waɗansu suka yi amfani da wannan to amma kuma aka yi la'akari da kan cewar ai hanin da za a duba a kansa shine dangane da shi wanda yake wannan mu'amalar idan a wajen sanasa bai riga ya fara nuna ba kuma bai ga wanda yake nunar ba iri-iri kamar wanda yake na makwabcinsa zai iya zamantowa kofar rigimar nan tana nan abu buɗe to shi yasa shi yasa kaga kamar malikiya suka suka dauki wannan kaulin suka ce sai a duba na gonar makwabcinsa na'am idan bishiya ɗaya ne ta yi min babu aula idan bishiya ɗaya ta yi a lambu min babu aula zai hukuncin zai gane dukkan lambun gabaki ɗaya to sannan daga faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce a ra'aita in mana Allahu samarata amma li akhika bima yastahillu mala hadikun bi zai haqq wannan akwai nuni ga cewar dukiyar wani ba ta halatta ko babu tafarkin da za a halatta ta sai ta hanyoyi da shari'a ta yadda da shi ba ta hanyar wayo ba ba ta hanyar dabara ba ba ta hanya da waɗansu sharaɗai waɗanda za a yi ma mutum burin-burin bai gane ba a cuce shi dole sai da haƙƙi saboda asali dukiyar mutum haramun ce ba za ta halatta ba sai da tsiba la ya hillu malu ri'in musulmin illa bi tsibatin min nafsi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da daɗin ransa sai da daɗin rai to wannan ka'idar wannan hadisin ya da karfafa shi sannan waɗansu a wannan hadisin sun ɗauki ka'idar wab'ul jawa'ih cewa idan masifa ta afku ga gona to a wato a yafe a yafe kama alal misali mutum a kamar idan mutum ya sai amfanin gona bayan a lokacin da aka halatta ya sai ka 'ya'yan itatuwa bayan alamar nuna ta bayyana sai wata annoba ta zo ta samu wata illa ta zo ta halaka ga baki daya amfanin to malamai sai suka ce to wannan ya nuna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bima yastahillu ahadukum mal akhihi bi ghairi haqq dan me zaka halata ma kanka dukiyar dan uwanka ba da haƙƙi ba to sai wad'ul jawa'ih me wad'ul jawa'ih sai a dauki asara wai zai dauki asara shi wanda ya sayar to wajen miqdarin daukan asara shine suka saba imamu ahmad yace gabaki daya idan dukiyar gabaki daya ta tafi alba'i wanda ya sayar shi zai dauki asarar gabaki daya ya dawo ma da mushtari kudin sa shi kuma imam malik ya tafsir ce idan ta kai sulusi idan ta kai sulusi to mai sayarwa sai ya ɗauke ta in ta kai sama da sulusi mai sayarwa sai ya ɗauki sulusi a raba asara idan ba ta kai sulusi ba shi mai saya sai ya ɗauki asara an fahimta wato idan an sai in aka karda don alal a gonar dabino gasar dabinan in aka girbe zai kai kwano 100 alal misali ko zai kai kwano 60 in aka girbe ko kwano 300 alal misali sai kafin ya nuna sai tsuntsaye suka zo gani duk suka bata suka bata amfani amma da aka zo waɗansu sun tsira waɗansu ba su tsira ba to da aka zo aka yi lissafin wanda yake lafiyayyen sai aka ga kwano hamsin ne to a wajen malik kwano hamsin bai kai sulusi ba sai shi almushtari shi zai ɗauki wannan asarar amma idan lissafin idan asarar wanda aka yi asarar sai ya kai kwano 100 to shi alba'i sai ya ɗauki wannan asarar in ya kai sulusi sai ya ɗauki asarar haka zalika in ya fice sulusi sai ya ɗauki asulus shi kuma almushtari ya ɗauki sauran to daga waɗansu sun kafa hujja da wannan hadisin duk da yake akwai hadisi da ya zo a cikin sahih muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il jawa'ih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da wato a yafe a wato a kau a ije a annoba a ije illa wanda ta samu amfanin gona wanda wani ya saya hmm. domin kada ya zama to ya dauki asara shi shi kadai to wannan kuma zai kawo mu matsalar cinikin yabanya wanda yanzu kun ga da ake noman shinkafa nan ana yi mutum ne ya je ya karɓi hayar gona har ya yi shuka har ya yi shukarsa shinkafa ta soma fitowa yabanya amma babu abin da ya fito ba ta yi ya ba ma ballanta da soma goyo sai mutum ya zo ya ce ya samu wani wanda yake so ya gonar shi kuma yana so ya bar noman wata harka ta zo yana so ya sayar sai zo ya sayar ma da mutum wannan ya banya shi ya ci gaba da ban ruwa ya ci gaba da sanya taki har ya saya to me ra'ayinku kan wannan da wannan hadisi da makaranta na'am na'am a ai mai gonan ne wanda ya je ya karba hayar wajen sai ya ce ya sayar masa da yabanyar da hayar da ya karba na wajen gabaki ɗaya shi ya bashi kudinsa shi ya zo ya tsaya a mahallinsa eh to shine ai to tunda bai bayyana ba ya halatta an ce ma idan idan ɗan itatuwan ba su bayyana ba bai halatta ba ko sai alal bai halatta ba illa alal qat'i illa alal qat'i amma da waɗannan sharuɗa hmm. ya ba zai yi ba zai yi ba a je a ciyar da a je a ciyar da dabbobi a je a bama aje a bama shanu ba za su ba za su shanu ba za su ce banya shinkafa ba eh eh to amma shine ai kace ya halatta ai alal qat'i kenan da sharadin zai yanke wajen inda sharadin inda yankewa ne to amma su kasa inda suke ba da sharadin yankewa ne za a sayar maka ne ka zo ka ci gaba da noman kai da ka shi ne ba kwa duba kan cewa gonan ce ba gabaki ɗaya za a sayar hadda hayar gonan yanzu wannan bai yi kama da mutum ya zo ya samu a ya zo ya samu gona an riga an gama shuka a cinikin ya ce ya kai gonar a ce to an riga fa an yi shuka na saya har da shukar ba mun ce yana da cikin surar da ya halatta ba hmm? to wannan shi ba saya zai ba haya zai karba eh to shi ne eh, yawa to akwai bambanci tsakanin haya da siyarwa ne eh a cikin wannan sura akwai hanya akwai bambanci babu bambanci eh ko ta shekara ɗaya ce ko ta wata shida ce ko ta wata shida ce babu bambanci a zaman sa kake ha ka mallaki manfa'ar mai gona da ita zo ya fitar da kai ba kai kuma ka rinka cewa dole sai wannan wa'adin yayi kai kuma ka ce to a da Allah a kyale ka saboda lokacin girbi bai yi ba bai sai hana ka wata da ka riga karba haya har lokacin girbi sau da haka kaga babu wani gharar a cikin wannan babu kuma wani abin da zai kai ya zuwa ga rigima idan tare da gonan ne mai gharar da eh ganzari tsutsa eh to ba zai ba zai sa magani ba shi idan ta sace shi ganzarin ba zai zo ba to eh, shi mai gonar na asali shi ba zai samu ganzarin ba ai saboda ya riga ya sai hadda fil ya sai hadda kudin hayar filin hmm? ya sai hadda kudi ba kawai ya banyar ya saya ba shine idan dai ta zamanto tabi'a ga asali idan ya idan wato amfanin gona ya zamanto mai bi ne ga asali ko mai bi ga bishiya ko mai bi ga filin gonar to wannan ya halatta iri eh. hmm. idan dai za a sayar da shi tare da asalin ko kuma tare da filin sawa'un haya ko ciniki ko a sayar da gonar gabaki daya zai zama to a tabi' tabi'i ne eh. eh idan har da gonar za a iya sayar da shi dabino wanda yake bai riga ya fara bai nuna alamar nuna ba za a iya sayar da shi ba tare da sharaɗin a yanke shi ba inda za a sayar da shi tare da gonar ne wannan ya halatta na'am hayar gona a hayar gona da abin da ke fitowa daga cikinta shine yake hananne wajen waɗansu malamai amma hayar gona da kuɗi babu laifi ana yi hayar gona da kuɗi ya halatta hayar gona da abin da ka ce ka ba da hayar gonarka da sharaɗin cewar idan abinda duk aka samu sulusi ka ne to wannan shine waɗansu ke ganin bai halatta ba amma idan waɗansu suna ganin wannan yana daga cikin muzara a sahiha muzara ta gaske za mu zo ta insha Allah na abu eh? jingina na'am eh wannan suna yi kuma riba ce mutane ba su gane ba ka ba ma mutum hayar ka ba ma mutum bashin kuɗi ka karɓi gonarsa jingina kuma ka je ka rinka noma gonar ka je ka rinka noma gonar kana ga ya zama to salafin jarra na fa'an bashi da ya kawo maka amfani amma za ka iya idan za ka iya idan ka bashi gonar jingina sai ce to shikenan tunda gonar ka jingina ce a ka bani hayar zan noma ta ka bani hayar zan noma ta eh, to kuma shi ma kansa shi ma kansa mushkila ne ba zai yi ka yi su tare ba don idan ka hada ka yi bai'un wa salaf ciniki tare da bashi a lokaci daya na bai halatta ba na'am sai dai mutum ya karba haya eh, eh shine an ya karba haya din ayya ya zama to bai'un wa salaf eh to to kai kuma menene menene menene a'a menene zai zaman to ita ce abinda zai tabbatar da jinginar bashin naka ai me yasa kake neman jingina ba dan ka bashi bashi ba eh ba shi ne ka bashi kuɗi ba kai ne ka bashi bashi ai kuma kana so ka tabbatar da yana da abin da zai biya ka ce ya baka gonarsa jingina in ya kasa biya a sai da gona ka ɗauki bashinka in akwai sauran kuɗi ka bashi in babu sauran kuɗi ka bi shi bashin sauran to sai ka ce ba ni gonar na ji na baka bashi to amma ba ni gonar ka haya to yanzu wannan ya halatta ma tukuna to shi ne a nake ta kawai za ka karba haya ko ka bashi bashi ka hada su tare o oh, ba zai bashi bashin ba sai ce ba ni gonarka haya eh hada shi kenan ka karbi gonar sa haya kenan ka kudin da yake nema ka bashi ga wannan ta zama to ijara amma ka bashi bashi sannan ka ce to ba ni gonarka kuma haya ka ga ka samu ka ci riba ta hanyar kudin hayar a nan wajen dan zai dan rage maka kudin da zaka bayar na haya wannan ragin da ya maka ita ce ribar da kace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'un wa salam ciniki da bashi a hada su tare na'am za a samu za a to wannan karar ita ce ribar <laughs> na'am eh eh, eh. Eh. Eh. wato idan aka baka jingina duk wani amfani da kai da wannan jinginar ya zama to salafin jarra na fa bashi ne ka bayar wanda ya kawo maka amfani bai halatta ka amfana da ita ba Na eh, na? kamar doki a'a shar istisna'in kawai wanda hanabila suka yi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace alba'a wato az-zaharu yurkabu bi nafaqatihi wad-dar'u yuhlabu bi nafaqatihi bi nafaqatihi idan ka ba mu mutum jingina sai ya baka dokin sa sai ka to zan rinka hawa dokin maimakon ka rinka kawo harawar da za a ciyar da shi ni zan rinka ciyar da shi a maimakon hawansa da zan rinka yi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta tunda ai kaga ba amfani ne ka samu ɗari bisa ɗari ba kai ma ka ciyar da shi ko kuma sai baka akuyarsa ita ce wato jinginar kaga in ya baka akuya haƙƙinsa kullum ya zo ya rinka kawo kuɗin ciyar da ita sai ka ce maimakon kullum kana shan wahala kana zuwa zan rinka tatsan nonanta nonanta nawa ne ba sai ka je kana tatsan nono ba ni zan rinka ciyar da ita to annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta eh? in mota ce sai a yi ka sa mai sai da ba zan yi wannan kiyasin ba ya zo dai az-zahru yurkabu bi nafaqatihi ai saboda na mota akwai mushkila na mota akwai mushkila saboda kowa amfaninsa daban ne sannan kuma akwai yau da gobe yau da gobe na mota da da tsufanta ba kamar yau da goben a doki ba eh. na'am a a yafa shi to ai iri ba za a sayar da iri ba ai sai ya zama to ya kawo sai ya yi karfi za a iya sayar da iri amma bai halatta a yi cinikin iri ba sai bayan alamar nunarsa ta bayyana ba wai inda za a iya dasa shi ba yanzu shi a kamar ni ba sai na ke noman barkono ba ni fa ba manomi ba ne ba sai na ke ya ake noman barkono me ake yafawa ‘ya'yansa wannan wannan ‘ya'yan da suke cikin barkonan mm. Mm. ya ake yafawa kawai zuba sa ake haka ko kwa me mm. eh. shuci eh. eh. ya shi ganyen ganyayyaki haka dora eh. mutum na yaro haka yana yana yana idan ya dago haka eh. kuma a a sai a cigaba ba ruwa in yi kwari mm. lokacin da za a iya mm. mm. shi a lokacin a shi a a dafa shi ba za a bar shi a wurin da aka yafa shi ba a a a Mm. Mm. ta yi wannan ai ba ɗan itace ba ne itacen ne gaba ɗaya ake tugewa a je a sayar eh to ai wannan bai shiga cikin wannan ba bai shiga cikin wannan ana maganar abin da ke kan ƴaƴan ita wato ƴaƴan itatuwa da suke kan bishiya ko kuma da suke kan dan da suke kan kararsu shi shine aka hana sai da ‘ya’yan itatuwa amma in tare da asalin ne ai wannan babu mushkila in asalin ne wanda yake shine za a je a shuka kaga na farko dai babu rikici akan cewa ba zai yi ba ko za a je a dauke shi ne a dasa shi kamar sayan iri din ne mm. eh. ba 'ya'yan ba eh wannan daban ne ba shi ne na wannan asamara ba bai usamara daban subhanakallahumma wa bihamdik a ah, kafin mu tashi eh, daga yau insha Allah za mu za mu tafi hutun ramadan sai allah ya kai mu in allah ya kai mu da rai da lafiya bayan watan ramadan sai mu ci gaba insha allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk